بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli insha Allah ta'ala ya filo ya guro ganin bai karatu yi mini littafin albarka kunnan iga gana albabul adi ashar babu ya gobe ni ci na babu ya zoba mini ya littafin albarka kunnan wannan littafin ashar kabul hassan aliyu almaliki hafizahullahu rahimahullahu ta'ala manna ma ijiradi 857 wani jagwa na hijira dai 939 na waje lissafiya na maya laije na wuyi 82 years bai wuce malu ijagwa gbani bai lokaci na ifi bakubo na hijira dai 1440 na wuyi tsakaniyar 501 year na malu ijagwa na su kugu neman gogon bai alkhairi الباب الحادي عشر في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب باب يقوى كنا واجب يعني أيتيان جمل من الفرائض إذا ميجي تينجي واجب تاتي مسلم جو والسنن بينجي سنة والآداب بينجي لدبي إيواغا مسلمين صانع نغا نغازو كاتون يو مچاچا wai ta'ayyano alal muslim ga waji wajibi ta musulmi an yi mina billah an bi annan ilahun wahid ke toci mugai ilahun bi manan ma'abudun wahid za wuce gbaugi ya yawon manan ilahu ga wani ma'abudu sharika fi mulki toci mulki ba wala nazira lahu fi sifatin min sifatil uluhiyya a caga so cimake da tura fi sifatin e ba ya jin da co min sifati al'uluhiyya mini ya jiya bauta ba wa yalam annali kiwo kire maujuda ta khalikan in e doro na ta cikin bonin wa yi zai june kin efe eduji fatiji dabaji aljinuji bata aibe halikayi zai jana akida na mawu na akidu ya asha asha iraji so na manji sanitu etiyar bicicin da cinaji fi akida wuce wani amma ya ba kungiya jo zai ji so ba da sunna ji gana gai a sha'ira jo bana uzuri ya ji dai sauki e ba akida ji sai fuska ta yi sunna so gani bai sai fushi da wucin aji sai faso ko guki tabbata gutuwa ba na manji saitu guyi bicicina to ya lode gima ya ga huwa wajibul wujud to bodan ya tsoci wajibi ba ya e bana yin yandoro azaliyun tsoci ya tso na shubo shi na azaliyun abadiyun ya tumu wani abekewa nga abekewa nga kabo na ebewa nga ma abekewa hayyun bi hayatin na wale mini sifa na jaji tabbata na wani alhayu a gasa kawai berayi birayuwa yiri na to gomun tsayi na kadirun bi kudratin mu iku etu iko yau etu ihu yo hayun bi hayatin to yi wa ji fasara ne ganin na ja male fi da ba ga sifa na ji tabbata ma man ji dirin inkari in sifa gutuwa ba na ji tabbata mini sifa ne so ce wani umarke ji nasi ya ƙur'an bi hadisi ji hajji tabbata ke hajji tabbata an kale ya wuce di sun yi tugan na ji akida yan sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala sunna sokodo kun sunna sokondo ro mai hàn sí sifa sokobo ngo le wa yeji na yabe ga iga sifa sokogo to abagai ina ji tabbata wana hayun hayatin ki manye pa ugai soko e turayo hayatin umai bi rayuwa rayuwa na to shubo shebena ma'ana hayun bi hayatin wa bi ma'ana hayatin kadimatin da'ima rayuwa na wushi ugbo ebe na umadu mgbere ndị ima yi na kadiru sokoyo etu ikwu yo iku ma bikurratin kadima iku na shi ugbo ebe na muridun bi iradatin tsoci etu yo na aji kpana wani e kpa bi iradatin bi e kpupa na shi ugbo ebe na a ga alimun sokwe etu yo. da ilmin da fife yi ma na fife wuce ma wuce wuce bi sami on bi sam'in wayo wani to shuba ibe na basirun bi basarin wali bi bayili na to shuba ibe na mutakallimu wani gaga bi kalamin bai ga na to shuba ibe na wuce to shuca ga to siffa gutuwa ba na ga a shayira ji tabbata ya tocho الحي القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم يجي فهمتكو amma man jijin inkari ganna kire alamar rijin cana amma man jiga ga ya zai gaba ya e na can da jini tsoci bai sifa tsoci mai ti tawil wujin na fi yi ni ba tawil fassara da ce tsawon gwaso mai fahimta da ce nan zannan ewu musulunci ba ji fahimta ko na mm, bane wuce man wuce ko jiki limamu na wawina da yamina yana shekaru sai mafi labe tarihi ba na wani shirayen arba'una na wawiya ne mana wuce to alkhairu wuce ya zo na gato amma man da ya da bicici ya bayan kibo sai fajin ya tsoci da bicici ba sai fando ci jo ya boye ba shayira na ji mutati wani bicici ma a ga za ci mici bangare si jo uwa zu musulunci ba ha a bai kima ci mici bai tawili na tawil na mai sa'i ga yawwa na eh, iji fahimta ko to ba ta dafe beto gbani kida da shari'a ta manyan wube da wucin ifi lobe manyan gagan wa annahu ta'ala wahidun fi za zati to ci bugiyo zati yubo la nazira la unde zabacha wa annahu la yastahiqu al-ibadata ghayru a caga a madde zai gwaina wu gairu bi mana gairu la zuma tsoco na ga wani ya ji cancanta ji bauta yi kin doyin musu kuna wa anna jami'a rusuli salawatullahi wa salamu alaihim musaddakun fi ma ja'u bi a caga tuci shi bayani wani tsoci kinkin ya shi bi aminci wulufi ya musaddaku na iza jaye wani ji aya gaskiya na fi ma ja'u bihi e na be yi wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasulu nabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam abduhu wujuhu wa rasulu make yi tucu wa anna jami'a ma ja'a bi hakum in dondo na ma nabi muhammadu be yi boru yo wa ma akhbara bihi sudkum labari na jimuya ita alamar gaibu jo bata na gaski wuyo min azabil qabri ke labari na bayi ba na da kabaro na wa ahwalihi bi ali na zawangi shafe da kabaro kakayin zan da ce yamma zan da ci bayi ba wal ce alamar kiyama na nabi muhammadu ya labari na boruyo ga daba da ba wa ahwaliha da sun kiyama na jaji faruwa kaka ina gaski wuyo wa mina sirat yan gati bandara sirat na wuce jaje tu jamfa kiyama wana boruyo wal suwa na dan ya tunguru be dede na boruyo wa jami'il mughayyabat a caga endoro na sai suna mughayyabat anna nauya labari wuna ba ta da fasala yawa ma a bara biyi sidkun ya tsawon labiya yi endoro na gagai buyo na hanabi umar soyi na ba ta alamarin na ji da ski buyo mughayyabat anna yana ja soyi na kacan gusu su kwa ngala fasara yin alimul ghaibi wa shahada yake yau etu na depipe na so wushishi na oúnjẹ etu na depipe na so na ha ina na ibi na adé na so na adé na so na pátá tó e fili tó soso ti fili wushi búbọ yìí tó gata wá di òjìgí wá di òso allah akbar ìtú tó waljannati wannan a caga labarin wuyaye tini ma aljanna jona bi labarin wuyaye tiyan azaba na jona ba ta gaske wuyo muna da mini mu gayyaba ta jo wa anna ma sha Allahu ka'an indoro na ma to shiga ga ba na ka da wuce lafi wa ma lam yasha lam yakum ina na. wuce to yafiya wa anna al-imana i'tikadu bil qalbi imani ma ipi wo kede kpankoro tuyo egma ayegma wala ata kpankoro etiga imani jo wa nutkun bil lisan acigaga ewa gan woke ogan begin tare wa amalun bil jawari amma letun yebe bagun bagun oje oji sallah fi azo wa zakka ogun etugun da musulunci wa fata na ga yi wa ga zaibe imani dole fasara imanin na ji daidai bai gina a kidayen alin suna ji galaga ga kungiya kici to ba suna ba wa gayi a sha'ira ji to manna mai asaliya ya fahimta na na toci ya bayyacin layu ga tuba jin gaya abul hassan eh, abul hassan al'ashari ya bayyacin dai ke dai kidayen imam ahmad a shagawa lobe na Allah akbar wani guzu zuwa kida ya zila noji ya shi bana so kaci bela bayati amma uzuri na dan wani to na ji mutoke gube ina ate akida wa migucha ngala uzuri na ibe mu fele ne wazo mutazila wana akida ya itizala wana wanga da suna sato sun zai ji uke da so ba shi fele ga suna kan gana a so da kiya da cikin da ci da ba akida mu mutu ji tasiri a wasu amma zuma gwai bincike dillo lona kunan ga uzuntu akida ya mutazila bincike gaya feji bincike gacha zai kpauna akida na ba ku ta zai ba ma mauna inun sa ya mutazila jikin mukanga na kpauna so amma wani ga gadda bincike wani shi ya gangi manyi na ke yi ke baba na yi ga jibi man na deja fe ke fili masalati juma wuya zuwa akida no kendo nan za a wuye na wupe zai ke munanan gaiwa ne kendo ishe wannan dana na a mai zuwa kida mu ta zina wani mu ci ya raddijin a ganci ta shaga yi mu ga gaskiya ji fahimta duk waza ndo wani so ba wani a kewa ga lalle mu je da bai ka zai amma ya zaga wani daji mu je da bai a mawa min wa shekka da bai wasu da imani na wuri wajen bai ndo ci na duk wa ke da wani zan a so ba wani jiri na eji zafi ja abu dana ga muje na zan domin wa miyo yau yi munafinci wa anna kalaman lahi ta'ala qa'imun bi zatihi daga e yin soci ma <clears throat> qa'imun bi zatihi wa ku kini be tita be bi zatihi ta no ne man jike ga ga ita al'amarin nan e idan na sunna jike ci ga sokonin ga yi kalamun la huwa al-qur'an wal qur'an kalamullah sifu yo mini sifa je so je bana so kwai gaga je fahimta ko no sifa so shi ma ga guba ade sifatu zatiya amade fi'liya fi'liya gai e to je so shi so kwai gaga mini sifatu fi'liya bu so kwai masa so kwai je je fahimta amma zatiya je gai na labban wannan unde go unde bici unde ima nan wele bai. siffar na jiddan biyu kan doro na ya labar wani iji fahimta ku ga wasu zawangi ode go ode bici muci idan ga wani kan doro ban doro wa doro amma ya gafa kan doro wee gangan kan doro wai shewo kan doro wai matuwa wuce ya tun ya bebe lokaci lokaci iji fahimta ku so fasara kalamullahi ka kayi mu bi za iji fahimta ko gbogbo isin tu manga mafuzun fi sudur a caga egan to cenro na tsafi gbajo na kilo keji da ba Allah rama je jiki yau e to fi egbo egbo bo maka tun fi di tiwa ya tun ku fiti unde yiwe gani amma ai ne ni ka tun fi kin da ya qur'anu ju tabbatana li yuthabbita bi fuadak makum bil alsina amay gbaganto ci gba begin taraji jamu lisan maktubun fil masahif amuka fitakadajo wa annan la ta'ala ya ra'ul mu'minun to ci ma mumini jaliwe Allah haka wa yukallimuhum a caga wa ke gaga yayi wani kin da akida mai hadi daidai bai akida ahli suna ji ne wa ayya an yataqida anna khairal quruni sahaba <clears throat> musulmi mu de pankurta kede khairal qurun jammana ji da alkhairi ga fatan ne zai ji leje nan a gai a sahabatu sahaba ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam century karunu na da alkhairi ga kwatan karunu ma da yau ga zawon gi ga yau zawon gi ga ji rayuwa ce ga karnu kaza summa alladhina yalunahu uce jimitu zai je lamitu anan summa alladhina yalunahu uce ke jimitu zai je lamitu anan Allahu akbar karnu ya na ji gani be atba'u na ji karnu gutan daga nabi muhammadu je ga da alkhairi ga sallallahu alaihi wasallam wa anna afdalahum abu a caga ta ce kan na da alkhairi ga bato ga ikan sahaba jona zai ke gazan doro ta ce sahaba jona gai sayiduna abubakar thumma umar uce shi mutu sayyiduna umar thumma usman uce shi mutu sayyiduna usman thumma ali uce shi mutu sayyiduna ali radiyallahu anu. wa yajibu al-kaffu an dhikrihim wajibi mu yau na musulmi ga wa an zikiri ke tuwa lugwa ya tun dede na illa bi khairin wato tuwa weti ya tun wangi jaye be ga wangi jaye be tun ji amma ga tuwa yi dede ba Allahu akbar faslun irike katun na yi na dana be katun wurin as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun fil umri marra ezu ja salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waje paka tace muslimi fil umri ijeliubo maratan zuni ada ga muslimi le ijeto wajibi wona ga salatu ja nabi ijeliubo zuni sallallahu alaihi wasallam وتارم كراءة القرآن بالتلحين أمولا جارامو نوى أقبا قرآن قل بالتلحينين كيف بالتلحينين الله أكبر كيف بالتلحينين غي التطريب المؤدي إلى قصر ممدود أو مد مقصور أو زيادة أو نقص غي في كبير القرآن ونادي وقالوا bai wa jina wuke bai mawa na bai mawa kenan wawun jin wayan da ci bai wayan da ke musamman wani ji faruwa tangi ma sarawai ko bai ma da guba wani wula da gutsun ayi bai mawa da gutsun ayi na wula da guba sai shi katun ba musamman inda wasu ji faruwa gwakwaya zai ji magba na tun yi ba bai ta juyi da yana ga ikpa be talhini ba qur'anu ke zai kwani na ke ya gizi na ko sashi ya gizi muna su ni da zai ji ya ji kokar be tajwidi na ka can ga larauci a ga ya kago amma da gina je ya tarbiya gwa ne ya ce makanta tajwidi je loto national competition na a can gwa ko larauci ga ya giya kago arewa wace giyan tajwidi be qur'anu ku fiti bai gwa gana da wannan wani larauci a gwayi ga umari ƙur'anu bu igwa ga walghibatu man haramu yau na musulmi a gazayina a mai zaifi wa shari'a ga yi ga halalli yau kin al'imamu nawa wuke babu ci ga wuce wani babu mayu babu minar giba babu na iya zayi gane na jahaji halalli nan ke zai ga bidiya ba nan ke zai giwa wani wala loko tun gawa bawa Eh, eza loyi miwaji aga kiwo ke tubo ga je fahimta e jin otu wato eza loyi waje o kiwo ke ci jin zage mutu boga mutu zage ga oga shoke ba bai zai ji bincike ubo be zo na wa halo nauyin matsayi a waje da wani wa fedu mai yi bai lagun wannan mimatu a ce aga langun lagar zanne da ta zanne mu ko muke ya gana to ko ga ga yawa ne hankali ga an tiwa ne wani lango ko ku lokushin wal kadibu gamana wal hasadu asada wal ghadabu enje ghadabu ku ko ko kai gasbu yo gasbu yo ni mm ne gasa da wani eh tun zaye go ya fahimta sai zawo labishi ya ji fahimta ko ẹ̀zù gwẹ̀ ìzàbí pákẹ́ lè pákẹ́ bí i fi ìzàgbó yẹn ní ẹjí faru ọkọ́ wà ríbà a ti aga ṣaṣagi wà ákùlù ma na aga a yadda ci lata bu wace wa batanin shashaga da wani ya banki kiri na wani gana da ce laje ya nun satun lokaci jigwa ko sashi shi na jigai laje da hina ilana wa kwangila ya wa kafi fetu lada miliyon eh miliyon dari hamsin ala da ci banki ba ku tsogu tsoman elene tiyan na jire ne gyara nga zan da ce laje ya je a tun lokaci kafi tsoguta ilẹ̀ náà wọ́n á dín ebi wọ́n lé wọ́n lọ́nà tí tíbi náà kó wọ́n á dín ẹgá ni àmọ́ wọ́n lọ́nà buhari àwọn wala ya da ya jì àwọn jì kafi fi sẹ́nà sàbí ebi náà kángá ẹ̀dá ọ̀hún tì í wá tí wọ́n á ni. kendo na yawan afcc jinawo amma a tangina haya tsona ya jaji ya láàkìdá ìlànà tí a túbẹ̀ mọ́dẹ́ hmm. hypertension ya lú díẹ̀ èmì tó ṣì náà za ṣe fipá túnbù láàkìdá ìlànà ẹbá gáàtí wọlé gan ọ̀yà náà lè tó sọ tó mọ̀wó mọ̀wó bẹ́ẹ̀ ìlànà tí shi. kí ìjọ ṣẹ̀gálà yau ni ó jẹ́ dọ́rọ̀ kúkúlọ́ asibiti ubi owo ma wọnà ma ó ẹ̀yà ní agúbà bàtà ó ti di dégi ifi uzi rẹ̀ rẹ̀ bi owó o fámìlì aza gba ya fi mọ́ náà ebú olóòjì yẹn dé tí al-husaini rahimahullah un gaggan ce ta ziki a mu ga ziki a ramu utubu mu utuba juma'a yi mu na kuye kanan ga wuce ga kutu ba jin mai ya kafi littafi wuce ko ne ga su kyara mu in doro ga mabiwi na albarka lowa wa lokwa ne ne mai albarka na alkhairi shubi usulu ba ci waguji sadaka ko lotun alkhairi biwi agwa inna la tayyibun wa la yaqbalu illa tayyib ye ta ci ga wagu lugwa nan ijo zanan ja nan ma ga lugwa nan zana wasu ji titacin wani jahannamu yara mu na hukwai ka ce ya ji iya gama wayo jija ya mai shi shi na tsallewa abuja jigi zigi mai gadi zai liyo bai shigi iya tita titacin ji tarbiyar yan doya ci je bare oh. wallah yan doya kpata ya tayo gama na talaka ya sha alijen nan zabuki da ya kpa lalle mu unzore arziki kwaye ka bare alalli wallahi wuzo sai za ta tiyo ibana kawuzuwa na ba su kuja kuye kan kawuzuwa sahaba na bisa kuye kan zagu kima da yauta ta sahaba ne ko ibiya ci tashin tarbiya su koma idan bata zuki yara mu ga lato ki na faja doku shekin ina wani zandoro go wani je ne ci si riji ce ya doku e wo se wo e kondoro ga da ci bene ba wa kulu adde na laba ogwalo kabari na ni eje bo kun ga walo be anabi annabi ilaije da yoro bare yi tsone je ga yije da duina na ga laije da yoro bare addini na ga ga da yoro ko uke waya na buga na tsowa gibe ya limuji na nga mu bukata ma amitu bari mai twabu mai twabu mutu masalaci nyare mutu makanta nyare emi abuja lagos abu fili na zan ci jefi kabi na wani agbari amma ga hannu ya latu islamiyya e gina yi mawai kuye kayana ke ya ga abin jibe ojiyar yare au shi da shiga ke bai wore fitina ti fitina oga yake inda shafe wuto ke ya wune wawo inda wani ga hatu wuto na goje na buna wa mallo tuya dina zai mawa kuye kayana asara jibe egi kuke da amfani to wuce an doro diya tuta cin tarbiyya ibn fata ba sai ya ga da wangi e kuye kan e eh, kuye kan kiwa de mu en doro je kuza yimi shawa kuza en gici wani kuza en fici wani kuza stura wani kuza ta waje bare ba wai falo kokari wa kanu kimiyya ji shade da su ko manga wa aklu amwali nasi bil batil be dukiya za wange shigi ya kwaga mana qala allah ta'ala so shinu allah tuna mai go la takulu amwalakum baynakum bil batil e ga gidu ki ya doji bil batil e tiye ga mana mari ai bil haram e para mo mare dukiya ramu mai be kwagu ya e kwagu ba kenan na shamsuddin za a bi ganin mai bai kan da shi ikpabi na ku yi zaye yi zaye bi na ku gawa ciwo mai bai ikpa ya zo ke ikpa caca ne na wale zan da ce lo caca ce ya je miloniya ko ɓata arziki yara ga ga an gaggiye mu yau ina ko haramu bu wa huwa anwa dukiyar aramu ma ce caci caci min ha min ya kone zai ladiya arziki aramu nan a sotu na mu wa minu aklu malil ya ci mini hubu gidu ki ya kun gizi nuguci wa su baba ya su wagwa sun arziki mai ta gawa yi ginin sa zai na bauna da arziki gizi mai ya ga zan doshe yi wowa a biyan gaba قال الله تعالى توشن لاتنيغا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ga innan lazina ya kuluna mawala da ya tsama zulma wale zai je ke ne zai ji mai ya kungi wa e giba gishi gan bayan zagi shi na shi ba ba a malaji ba ligiyar muna zamta ce legan na kungi musulunci wuje giya wuje kungiya suna da zai ji fahimta nan to ne wa cule na kusan na zan da shiga su za mu shiga je to sai na ko buna gwa ko na shiga illa na wai gaji na wallahi tallahi daga gigi fifi do ya makanta gwa ko nan da shiga illa ina aga aga je di man so biya mun shi amma kai da ne musulunci kin da shekaru sai mu miji fasaro riyadu salihin wa mu ba zai ci alamar kun gije wannan nole fasara ne labe na gayi zai ji ba ba ga su ba gije ko zagi a laji ba ligya ne sannan yi gaye kungiyo zolman ne tiye bi na kona bogo e gidu kiya kungi fi boro ngayi wula da wace watu e kungi dele wato dele wato da gibo ya lega ngole na ji tibi na kuma inna ma yakuluna fi butunihim nara ya kuluna e gifi butuni da ba kwajo na inara ena ena wasu launa sa'ira ai wasu yadkhuluna sa'ira zagai magagada ina sa'ira ai aqibatu amurihin zalika fi an-nar ina yazuba la maryanan gai ina bugu ke ga un jazikin nashi sa je na fiya ba ko ba amma ya zo ba lamar ya gafe e na bai wannan na je gida ne a so tuga ya azikiyar haramu kinda na soko ga yi gan sama'una lilkazib a kaluna lisut soko ji jama'a yahudu shi ya ko ga yi zajayo na shi ya batu faga mana shi na a kaluna lisut ya zaji mayo na ya haramu na a so tuga ya azikiyar haramu yawa ga musulmi kiwa bai kiwa bai arziki haramu gi tuga ba su koya bai na kin fasalin ya baro na dai mai nayin ita na jigun ita citacin bai yi na amma gwa ko arziki ya asautin nan gai ya zugiwo ya kpayen kibo ya kpa shari'a ba yi tishi bai shari'a ji gada zaguban sa lashe shayawagi saga tankulo tanza saga tankulo tanza wunde tsatsari gan wale bata nauyi ya su kyara mu doku a mule kwan ga waje kendo dai etule fiji doku amma shirku biye ga etunguru ji doku amma sokola jinni ga ko to a ce a ga mini arziki a ramu na tsobi ya gana kin doka to bebe tiyo na ga igiyo alata nkolo a tanzania ziyo likali ko tishi director pamsec na nan yi daidai sai wato ke ci ma wata nkolo tanzania wai ba ba ci abunan gwaku na labarin tiyan lajani tiyan chief george ya nigeria an ji kpamu an ya lokacin da ce so wasu garba shehu ne gaga kingi ba ci shikin bu muhammadu buhari wani no ne ya waga ya ga yin lotube oda ya kawati ya chief justice chin kọ́ọ̀tù mọ́ ya ọ́dàjì etí ya ma yẹmọ́ lótú rẹ̀ gíọ́ ngoke gi jarida je <laughs> la ilaha illallah e ni ga challenge we <laughs> age musamman ya ci e zari a ci e zari na shi na itishi ci shi zai je ni muhammadu yana sallallahu ganga ci shi le kaleji bole ani e matsayin yake su so aga wa bayani mai na mini nnu sali kali jo jina da jigi <laughs> a da wa bayani je ti hukunci ya zare a wani ga wace ga siyasa da je tsakan doro adi na ojii a tun kpana mini uziri na abebe na gato a da gaza shi tiji gyaran shari'a zawon giji nan so wuje betu dede gyara zuwa shi yara tó wà jù bí so bẹ̀ ṣe gámọ́ ní kí yọ rẹ̀ wallahi tallahi wọ́tọ́ kéré fi a ń gango ba judgment wuce a yi jù bí wọ́n àyè jẹ́ ní wọ́dá àjúṣe pẹ́gẹ́ǹtì wàjúṣe pẹ́gẹ́ǹtì wọ́n wula aje likali na zai wai chazun tita chona udi atsarire wona toze wa wangi uje na zeso kwato zuma wona iza itepi tiona na anyawo amalao tu ata neta appointment o gwani apashe rindo chituo gwani na wale yani na oji malaika na ngade bejo chibichina awuza ogwani da oji weyo tsaye wojin amma ya zai tetiyo na gani a wani a dai rogo da sinna a interest na ku nga la mini mai ijo fe baza nga alikali mwen si fe tou, e fona mu fe wa zan. zana wani e koyi na babare lole <laughs> likali gu likali o mutu a je je pogun bo mu mai gan, man nan lwen na loyi waji na ga unzori unzori jire bogo gangba mu dai karai alikali zanne mi atuye tuye man nan na ma mi ake tuye ma wuce wasu gaya mi labari ga hannun gawa ga uzore uzo ebe na ele na gbaye ele na gbaye wangi ebe wani ji adi agumi fito adi afashari ne ci tuwo so ne waji wangi na soko kun kiwe zai je wa wangi a jafi wani soko to azuma wani agun gwaje ne a nasara magana afkek is written than none ko eh, zaji gyara gurgurun ke gaza na zanaji a yafi wa bayani wani muna kawai suwa da kara a kirkin na zai muna waje gwargwaro sai dai aga baya zunce subhanakallahumma bihamdika shara la ilaha illa ant a wa atubu belai